sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 21 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga sarfili da kanin labarai. Shugaban Ukraine ya amince da wahalhalun da ake fama da su na ƙoƙarin kare yankin gabashin ƙasar, amma ya ce dakarun Rasha za su ci gaba da fuskantar tarjiya daga Ukraine. Sakatare jiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa tun sulhu cewa abu ne da ya kamata mabuwan kungiyar su sabunta aikin agaji daga Turkiyya zuwa arewa maso yammacin siriya haka kuma za a ji cewa firaministan isra'ila naftali bennett ya sanar da cewa za a rushe gwamnatin haɗin gwiwa ƙasar lamarin da ya haifar da sabon zaɓe kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa 'yan bindiga sun yi wa wasu manyatan jihar sokoto kwantan bauna akan hanyar su ta tafiya ƙasar saudiya guda takwas da suka samu bewa hanya suka kawo manona ga suna an ce su to fida bilu'e to alexander da kuma yan rikin su a sir matsalar muka juwaliti din mu ta ainihin jami'an tsaron wani da aka taba. 'Yan Najeriya musamman manoma da masu kamfanoni da masana'antu na ci gaba da bayyana damuwa akan hauhawar farashin man diesel. in ta kai level din na yanzu a magana aiki bakwai da hamsin ɗari takwas ya ninninka su ka yanzu ta kai level din da kamfaninnika wallahi wasu da yawa ba ma sa iya kunna injin in ba wuta sai a kashe to kaga irin wani inda kamfani ya fara to kasan ya fara mace shara kenan ya ɗauko hanyar mutuwa Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Ali Mustapha Sakwa take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya amince da wahalhalun da ake fama da su na ƙoƙarin kare yankin gabashin kasar. amma ya ce dakarun rasha za su ci gaba da fuskantar turjiya daga ukraine a cikin jawabinsa na daren jiya litinin zelensky ya ce dakarun ukraine suna fafatawa don kare garuruwan lischans da saviodonex da ke gabashin kasar da ma yankin baki daya muna faɗa mai matuƙar wahala a can amma muna da 'yan matanmu da mazanmu a can in ji shi ya kuma ƙara da cewa masu mamayar suna fuskantar martani kan abin da suka yi mana Gwamnan Luhang, Sahi Haide ya faɗa ta gidan talabijin na ƙasar jiya Litinin cewa halin da ake ciki a lardin gabas yana da matuƙar wahala. Ya ce sojojin Rasha ne ke rike da mafi yawan birnin savidonex na lardin da ke fama da rikici. Haide ya ce dakarun Ukraine sun ci gaba da rike wani yanki ɗaya kacal na birnin a kusa da tashar sinadarai ta Azot inda mayakan Ukraine da fararen hula kusan ɗari biyar ke samun mafaka. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa kwamitin sulhu a jiya litinin cewa abu ne da ya kamata mambobin ƙungiyar su sabunta aikin agaji daga Turkiyya zuwa arewa maso yammacin siriya wanda ke taimakawa fiye da mutane miliyan hudu yana da matuƙar muhimmanci a magance wahala da raunin mutane miliyan hudu da ɗaya a yankin da ke da buƙatar taimako da kariya in ji shi Kashi tamanin cikin ɗari na masu bukata a arewa maso yammacin Siriya mata ne da yara. Majalisar mai wakilai goma sha biyar dole ne ta yanke hukunci nan da ranar goma ga watan Yuli ko za ta tsawaita izini ga Majalisar Ɗinkin Duniya da abokan hulɗarta. Ƙungiyoyin agaji na kaiwa Siriya miliyan biyu da hudu a yankin arewa maso yamma da ke ƙarƙashin kulawar gwamnati a kowane wata tare da taimako mai muhimmanci ta hanyar albab hawa daga Turkiyya. gasar Rasha ta daɗe tana nuna alamun son kawar da tsarin tsallaka iyaka da aka shafa shekaru takwas ana yi, kuma ta mayar da aikin sabuntawa na shekara-shekara wani atisaye mai cike da rudani a cikin majalisar, lamarin da ke barin ƙungiyoyin agaji da masu bukata a cikin mawuyacin hali. jiya litinin kafofin yaɗa labaran ƙasar siriya sun ce wani hari da aka kai kan wata motar safarar farar hula a arewacin ƙasar ya kashe mutane goma sha uku ciki har sojojin gwamnati goma sha ɗaya. Daga baya kungiyar ISIS ta fito ta ɗauki alhakin harin kwantan ɓauna da aka kai. Ta kafewa ta kafar sada zumunta ta Telegram. Sanarwar da ma'aikatan tsaron ƙasar ta Siriya ta fitar wacce kafar yaɗa labaran ƙasar ta nakalto. Ta ce baya ga mutuwar mutane goma sha uku an jikkata sojoji uku a harin. Rahoton bai fayyace da aka kai harin ba. lardin na raƙa ya taɓa faɗawa hannun ƙungiyar isis wadda ta ɗauki babban birninta na raka a matsayin hedikwata halifancinsu da ya mamaye wasu sassan siriya da iraki Toma Dalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. dai lokacin da musulmi daga ƙasashen duniya ke kurara zuwa ƙasa mai tsarki domin aikin hajjin wannan shekara wasu manyata daga najeriya su 21 sun haɗu da 'yan bindiga a kan hanyarsu ta zuwa aikin hajjin daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto 'yan kwashe shekara biyu masu sanya aikin hajji daga kasashen duniya ba su samu damar yinsa ba saboda lalurar cutar coronavirus wannan shekara maniyata sun kasance cikin farin ciki samun wannan damar inda yanzu haka dubban manyata aikin hajji daga kasashen duniya sun isa ƙasa mai tsarki to sai dai wasu manyata daga jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya sun haɗu da tsotsai akan hanyar su daga isa zuwa sokoto inda za su hau jirgi zuwa ƙasar saudi arabia abubakar yusuf dan ali shine shugaban karamar hukumar mulkin ta isa to an kira alhazamu mun haɗo su da ainihin su 21 da 'yan rakiyar su sannan mun saka ainihin jami'an tsaro su taho da su domin su rako saboda samu safety gaba da baya to suna tahowa sun kawo wani ƙauye da ake ce mai garnashe sai suka yi karo da ainihin waɗannan ainihin barayi gungun su sun yi su ɗari biyu sun kai ambashin nasu yanzu zaman da aka yi alhazan wasu sun koma gida wasu da su daga cikin sun ɗan wuto sannan wasu daga cikin jami'an tsaron da sun yi retrieving sun koma gida bayan ainihin barayin sun gaba su da su sun koma saboda an ƙara samun enforcement assistant aro namu da action isa shi na tare da alhaji guda goma sha uku ta yanzu kuma sef lahiya da yan rakiyar su babu wanda ya salwanta guda takwas da suka samu bewa hanya suka kawo manona ga sunan an ce su shi to pwa to duk alexander da asef kuma yan rakiyar su a matsalar muka ji waliti mu ta ainihin jami'an tsaron ne da aka taba lokacin da nake zantawa da shugaban karamar hukumar mulkin ta isa yana tare da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin bayan da cewa ya haka yake muna nan bai da abin kuma da Allah kawo sauki muna godiya sai dai wani bayani da na sama daga maja mai tushe daga asibitin garin isa ta ce 'yan bindigar sun harbe jami'an kwata da tarzoma wato mopol guda uku na tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya domin samun tabbacin wannan batun amma dai abin ya ci tura a jihar kebbi ma da ke makwabtaka da jihar sokoto jama'a ne ke ta kokawa akan matsalolin rashin tsaro da ke hana su shiga gonakinsu ga kuma damina ta riga ta kama wani mazaunin garin bena malam salihu ya ce idan za su je gona dole sai sun ɗauki masu iya ba su kariya daga 'yan bindiga kada su mamaye su a lokacin da suke aiki yan ko ka ɗauki yan uwanka ko ka ɗauki wasu waɗanda za su je bakin gonan nan su da masu aiki har a gama aikin sana'a a taso haka haki amma duk da haka ɗan wasu wuraren wurin ba sa zuwa ta waɗanda ke waɗanda ke da yan dama dama ne don ta kai ɓarayin suna aizuwa nan bakin garin benin muna hange su ne su su ɗauki mutane sun ci to sai da aka yi ƙungiyanci aka haɗa da mafon da yasa kai sanda ma yanzu suka kara gushi suka bar zuwa. waɗannan matsalolin na faruwa ne duk da yake mahukunta na kokarin tura jami'an tsaro a yankunan abinda jama'ar wuraren ke kara kira akan samun karin ɗauki domin magance matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, ana tara ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filiya da da labarin duniya kashi na biyu. Firaministan Isra'ila Naftali Bennett ya sanar da cewa za a rusa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar, lamarin da ya haifar da sabon zaɓe. Bennett da babban abokin ƙawancensa Yir Lapid za su rusa majalisar dokokin ƙasar nan da kwanaki masu zuwa in ji ofishin bennett lafid dai zai yi aiki a matsayin firaminista na riko har sai an kafa sabuwar gwamnati gwamnatin bennett ta kasance mai rauni tun bayan ta hau kan karagar mulki shekara guda da ta wuce ƙawancen jam'iyyu daban-daban ne suka hada har takwas da suka da masu ra'ayin mazanje da masu saucin ra'ayi da na larabawa musulmi Ƙungiyar ta fara wargajewa ne bayan da wasu mambobin jam'iyyar Bennett suka yi watsi da ita. Suna masu cewa suna jin Bennett yana miƙa wuya da yawa ga abokan ƙawancensa. Sabon zaben da ake sa ran za a yi a cikin kaka zai iya baiwa firaministan da ya daɗe yana kan mulki Benjamin Netanyahu damar komawa kan karagar mulki. A halin yanzu, Netanyahu shine jagoran 'yan adawa bayan shafe shekaru goma sha biyu yana mulki. daga ƙarshe yayin da masu kada kuri'a a ƙasar colombia suka ajiye kyamar baki na tsawon lokaci ga 'yan adawa suka zaɓi ɗaya a matsayin sabon shugabansu sun kuma sake nuna wani muhimmin mataki na zaɓen mataimakiyar shugaban ƙasa baƙar fata ta farko lokacin da tsohon ɗan tawaye gustavo petro ya hau kan karagar mulki a ranar bakwai ga watan agusta wata babbar jigo a gwamnatinsa ita ce faransiya marquez abokiyar takararsa a zaɓen fidda gwani ranar lahadi marquez wata mai fafutukar kare muhalli ce daga latoma wani ƙauye mai nisa da tsaunuka ke kewaye da shi inda ta fara shirya yakin nuna rashin amincewa da aikin samar da wutar lantarki sannan ta kalubalanci masu haƙar gwal waɗanda suka mamaye yankin da 'yan asalin kwalambiya suka mallaka. 'yan siyasar ta fuskanci barazanar kisa da yawa saboda aikinta na muhalli kuma ta zama mai magana da yawon baƙar fata a kwalambiya da sauran al'ummomin da aka ware a cikin hirarraki da dama ta tattauna batun samar da ma'aikatar daidaito wadda ta ce za ta jagoranta kuma za ta yi aiki a sassa da dama na tattalin arziki kan batutuwan da suka hada da rage rashin daidaiton jinsi da kuma magance rarrabuwar kawuna da 'yan tsiraru ke fuskanta. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan Najeriya musamman manoma da mamallaka kamfanoni da masana'antu na ci gaba da bayyana damuwa kan hauhawar farashin man diesel wadda ke haifar da tsadar safarar kayayyaki zuwa bangarori daban-daban na kasar. Daga Kano, Mahmud Ibrahim ya aiko mana da rahoto. Kusan dukkanin motocin dakon kaya da ke zirga-zirga a kasar na amfani ne da sinadarin man diesel. Yanzu haka dai ana sayar da lita guda ta man diesel ɗin a kan naira 750 zuwa 800 sabanin naira 350 zuwa 400 da aka saya a 'yan watannin baya. Diesel ɗin nan duk wani raw material da kasance duk wani kayan da za a dauko daga Lagos duk a ciki duk a wannan ake in an yi kayan in an sarrafa kayan shi ma za a dauka a kai wani guri da diesel ake yi su ma injina suke sarrafa na kamfani da diesel suke amfani diesel nan da muke siya naira ɗari uku kwanaki bayan muke ihu to yanzu ta kai level din diesel din yanzu a magana ake bakwai da hamsin ɗari takwas ya ninka so kai yanzu ta kai level din da kamfanin nuka wallahi wasu da yawa ba ma sa iya kunna injin sai in ba wuta sai a kashe to kaga irin wannan inda kamfani ya fara to san ya fara mace shara kenan ya dauko hanyar mutuwa Alhaji Sani Hussein kenan shugaban kungiyar masu masana'antu ta Najeriya mai kula da shiyar Kano da Jigawa hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da mamallaka kamfanonin samar da bakin mai da dangoginsa a Najeriya ke maraba da ragin kashi biyar cikin ɗari na ƙarin da gwamnati ta yi a kan kuɗin fitan sinadaran da suke amfani da su a kamfanoninsu amma sun ce tsadar da man dizal ke yi za ta hana tasirin da ya kamata ga wannan rangwame. Alhaji Mustapha Muhammad shine shugaban kungiyar suna ƙasa. Sanin kowa ne a Najeriya yanzu wutan nepa babu ita 24 hours. Saboda ka dizal din nan shine kalubalen mu na biyu. Na farko shine duci din nan da aka kara mana a cikin watan hudu. To gwamnati ta ji koken mu ta rage mana 5% maganar dizal da yana nan yadda yake kullun kara kuɗi yake. To saboda haka za mu duba mu gani dizal din nawa muke saya nawa muke konawa nawa muke kashewa kuma akan ayyukan mu sarrafa bakin man da muke yi dizal nawa muke konawa muka duba mu gani a nan wurin kuma sai mu san farashin da za mu sa a kasuwa amma dai tabbas za mu rage don mutane su samu sauki kuma har yanzu muna roko ga gwamnatin tarayya a game da farashin dizal da yake ta yin sama sama dinnan. su ma dai masu noman alkama na kokawa a kan wannan tsada ta man dizal kamar yadda dr salim sala muhammad shugaban kungiyar manoman alkama ta najeriya ke tsokaci yawan kuɗin mota dako kuɗin dizal ɗinnan kullum kuɗi ake ƙara masa yanzu ina da alkama adamawa da na ce a ɗaukon tirela ɗaya a wani da ƙyar na samu mutum ɗaya da ya ce zai ɗauko ta a dubu ɗari tara mun kai kuka mu ga cbn ta dubo wani al'amari mu zauna da mu da gidan fulawan nan da su mu yadda mu abin da muka ce in ba za ku saya yadda kasuwa take saye ba ba za su saya ba to su ɗauke mana nauyin kuɗin dako amma in ba a yi wannan ba to za a samu tsaiko wajen biyan bashi kuma in aka ɗauki wannan biyan bashi ne zama alhakin da za a hana ƙungiyar alkama wani kuɗin ta yi noma to za mu kashe kanmu ne ba za mu samu alkama a ƙasa ba sai dai ko mu zauna mu jira har sai ran da rikicin rasha da ukraine ya daidaita sannan mu koma cin burodi wanda za zaka saya yanzu 200-250 kai karin kumallo da shi in dai ba ɗaure gindi an ci gaba da noman nan ba aka kawo wasu ƙididdiga da wasu turanci a cikin al'amarin sai ka sai shi 1,500 hakan dai na kara fito da tasirin wannan sinadari na man diesel ga rayuwar 'yan ƙasa da kuma bukatar da ke akwai ga mahukunta su gaggauta ɗaukar matakan da suka kamata domin magance wannan matsala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. daga tafiyar mm, muhammadu buhari shugaban kasar mu zuwa ingila a rashin lafiyar da ya yi muka ga canji dandanan saboda tausayi irin na yami usman ya kawo abubuwa wanda yake na ci gaban kasa da kuma an ga canjin a wannan lokacin a son banjo kusan gubata najeriya yi bayan tafiyan muhammadu buhari shi da kansa zai zo ya durkusa ya ce ya bari shi banjo banjo eh. yaro ne ina zai je ne ai ina akuya za ta je da kayan taiki ai wani abun sai irin su bola tulumbu kuma ko da baban mai ce yaro ne to ai dama irin su ake nema masu karamin shekaru to jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da kowa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya duk da cewa tuni ahmed bola tinubu ya gama cin zabensa na fitar da gwani na dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki a najeriya ta apc mun ga cewa ya kamata mu sake ru magana shida mataimakin shugaban kasa wato yami banjo domin wannan abu ne da ya shafi kasashen yarba musamman a lagos inda ko bayan da aka zaɓi bola tinubu da akwai alamun cewa shi banjo din yana da magoya bayan wanda ba sakamakon da suka yi fatan samu kenan ba saboda muhimmancin waɗannan mutane biyu da kuma ganin cewa har yanzu akwai zaɓuɓɓuka a gaba wanda ita apc za ta so ta ci da kuma tasirinsu a harkokin siyasar yarbawa da na lagos muka ce bari mu gayyato sanannun masana siyasa na wannan bangare din domin su tattauna mana bambancin shi bola tinubu da shi yami ushi banjo din kan wannan ne wakilinmu hassan umaru tambol da ke ibadan ya haɗa hancin alhaji muhammadu gagara sarkin fulanin ojo mai goyon bayan shi tinubu din da kuma alhaji nasiru yunusa wanda ke goyon bayan yami usi banjo malamai bismillah sunana muhammadu nasiru yunusa wanda nake a nan a koko mai lagos kuma usa jagora na kungiyar yami farfesa yami usubanjo group me yasa ka zaɓi farfesa yami usubanjo a matsayin ɗan takararka to akwai abubuwa da yawa amma abu na farko mutum ne wanda yake mai biyayya mai haƙuri mai juriya wanda nake hango zai iya tafi da ƙasan nan matukar allah ya bashi wannan mulki saboda haka nake san shi To menene sunanka? A sunana Alhaji Muhammadu Gagare sarkin Fulanin Ojo. kuma ni ne leader na arewa community ojo local government kuma ni ne mataimakin ciyaman na arewa united group arewa community legal state wane ne dan takarar a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa na dan takara na shine ahmed bola tulumbu shine dan takara na To me yasa ka ɗauki Ahmed Bola Tinubu a matsayin zarumin ka ko ɗan takararka? Gaskiya ne. Akwai abaibaɗe da yawa wanda na so Bola Tinubu da shi. Shi dai dottijo ne. Kuma na gani ba na ji ba ne. In wani abu ya taso a siyasa ko 'yan siyasa za su yi wata gardama ko menene ko wajen zaɓe sai dab da za a yi wata masifa ko faɗa a kan wannan zaɓen sai ya gayyaci mutane a matsayinsa na shugaba kuma ya sasanta kuma a zanna lafiya kowa ya tafi yana dariya to alhaji nasiru kaji sarkin fulani mai goyon bayan tinubu ya ce abin da yasa yake bin tinubu saboda yana da wata aƙida ta kwantar da duk wata da tarzoma ta taso a tsakanin jama'a ka yarda da wannan to gaskiya ina da ɗan ja kaɗan dan ya taɓa yi mun gani to menene janka eh, ja na kaɗan akwai lokacin da ya taba zama gwamna a lagos an ɗan ta samun matsaloli to ka san masu mulki kuma kowa da yadda yake kamulu da mulkin sa sai da aka ɗan tension ɗin ya yi zafi sannan ya sa baki magana kafin abubuwa su kwanta sarki alhaji nasiru na cewa ya yi an gani me za ka ce? Ah, to assalamu alaikum kai a matsayinka na mai furda da jama'a. Bai maganar Nasiru ta tabbatar da abin da na faɗa tun da farko. Yanzu in za mu kwana muna bayani alhairai da Bola Tulumbu yake da su ba za su kare ba. Don ko ni da nake ce maka ba jiyau ba ne ga nauni ah, akwai lokacin da shugaban kasa ne ya tsaya a takarar ampp to a lokacin shi yana gwamna yana so ya koma na biyu a daga nan su suna can rescos course babaliya su koya shi buhari mu kuma nan ya zo ojo zai jaddada taronsa na cewa zai koma a lokaci na biyu to mutanenmu yara daga nan sun ɗauki takuba da sanduna da wukake suna cewa sai buhari su ba su san ma taro wannan da muke yi na Edine ne ba a mutanen lagos sai suka zo wurin taron namu su ba su san ma cewa wannan taro na Edine ne ba suka gansu da 'yan sanda da komi suka zo suka kama su suka sa su a Black mariya ina zuwa 'yan sanda suka ce yau buwa ga shugaban su ya zo shikenan gwamna yana zuwa aka kira ne aka kai ni gaban gwamna aka ce to ga abun da ya faru ga abun da ya faru amma shugaban su ya ce wasa suka zo sai ce gaskiya ne ai har gidana ma sun je sun yi irin wannan wasan kamar shi gwamnati ne buken gwamna bola tinubu ya ce a gidansa ma a marina mun je su mutane mu sun je sun yi wannan wasan saboda haka a sake su shikenan aka fito da su cikin bulaki mariya suka tafi saboda haka mutum ne wanda yake da tausayi kuma mutum ne mai hangen nesa kaga wannan in ba irin irinsa ba in wani ne sai yaran na sun je kurkuku. me za ka ce a game da cewa an fi bola tinubu aikin alheri a jihar lagos to wannan ai faɗa ne ya yi wannan ba gaskiya ba ne ai bola tulumbu in ana maganarsa a lagos state ai ba a magana wani cewa ga wani wanda ya aiki kai misali shi ne fa ana ta nuku-nuku da ya ce wani zo kai ya ba da dalilai kenan sai a zo ya zama gwamna kaga ya tsaye da fashola babu wata hayaniya haka kuma ya dawo ya tsaye da ambodi kaga lokacin da ya tsaye da ambodi yana tsammani ambodi zai yi aiki irin da yake so ambodi lokacin da aka zo corona barau din nan da ake cikin matsala wahala ambodi yana baya jin shawara bai taimakawa siyasa bai taimaka yan siyasa bai taimaka talakawa shi da kansa ya nemi dukiyarsa ba ta gwamnati ba kira mutane ya ware musu kowanne da buhu shinkafa da buhun saman bita da shuga da garin rogo da kudi. ya ce a je a stadium kowa ya je karba ni na je na karba ni ma saboda haka mutum ne mai alheri To waye a cikin shugaban mi ya bambanta waɗannan shugabanni biyu a game da ayyuka ko alheri? Akwai abubuwa da yawa da bambanta su. Shi Yami Usman mutum ne mai shiga talakawa wanda ni na ce da haka saboda ya zo nan alaba kowa da kowa ke bin sa. A lokacin wannan abin da gwamnatin tarayya ta yi alkawari za a rika turawa mutane mutanen alaba ba su san ma da wannan batun ba sai da Allah ya kawo Yami Usman suka ta ganin alaɗinsu ɗinsu na 10,000 wasu ma har an ninka musu an ba su bayan wannan daga tafiyar Muhammadu Buhari shugaban kasar mu zuwa Ingila a rashin lafiyar da ya yi muka ga canji dandana saboda tausayi irin na Yemi Usman shi shugaban kasa rashin lafiya ta hana sayan abubuwa saboda kai yana tafiya ya ban mai kujerai ba cikakken ikon ya rike kasa ya kawo abubuwa wanda yake na ci gaban kasa da kuma an ga canjin a wannan lokacin to me zaka ce game da wannan magana Alhaji Nasiru wannan magana Alhaji Nasiru shi bai fahimci yadda rayuwa take tafiya bane a sun banjo kusan gurɓata najeriya ya yi bayan tafiyan ba muhammadu buhari rashin lafiya akwai abin da shawarwari suka nuna cewa matsalolin da ake da su na boko haram da waɗansu 'yan ta'adda in ba a tsare boda ba za a rinka kawo makamai da bama bamin nan shi yasa zama madu buhari ya ce a kule bodoji kuma aka kule wasu banjo ya sa aka taho aka bude boda ai an faɗa cikin masarar da aka kawo an kawo makame kazamai mun ji labari ko da yake ban gani da na ba to kai ka yarda da bude bodar da Usman Jawayi ya yi sanadin shigowa da makamai a Najeriya Usman bai bude boda ba shi baban nan bai fahimci yadda abin yake ba ai masarar ma ba ta kasa aka kawo ta ba ta ruwa aka kawo ta eh da aka kawo ta domin kaji kuma aka kawo ta saboda a lokacin kajin saboda an tamu ta yi tsada masu gidajen kaji ba su iya sayan tamu idan suka bari kajin su za su mutu to da aka kawo kuma cikin ikon Allah sai ba su ansarta sai an yi mizi mu ba a shigo da kaya ta ƙasa a boda ba ta ruwa aka shigo da goda ba ba na gabi fahimci abin ba ne. To a tsakanin Tinubu da Osibanjo wane ne kuke tsammanin ko kake tsammanin jam'iyyar APC za ta tsayar a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2023? To ni ana tunanin in dai an zo wannan gurin primary election din ina ganin gwanina zai kwace delegate din nan duk kusan duka saboda ya zauna da mutane lafiya bai da abokan fada bai da ko ta wanda bangare a Najeriya bai da abokin fada kusan kowa na shi ne Shi ne wane ne ne eh, farfesa yemi usubangi gwanin ka zai kai banci a shekarar 2023 ya tsaya takarar shugaban kasar najeriya ai malam wannan ai Me ma meye tura suke cewa ya ci zaɓe ba hamayya wani fasko to saboda haka maganan ma wai ko zai kai bente ko wani abu ai an abun nan an wuce wannan lokacin duk abun da da jita-jitan da ake yi kowa mai hankali do ya san yanzu wannan ya wuce shi da kansa zai zo ya durkusa ya ce ya bari shi banjo. eh ai yaro ne ina zai je ne ai ina akuya za ta je da kayan taiki ai wani abun sai irin su bola tulumbu kai na tabbatar maka fa ba ma wani abin nan ba in dai bola tulumbu ya hau kasan nan muna raye sai ka zo ka nemi ni ka ce abin da na faɗa insha Allah Allah ya tabbatar da shi ka yarda da Osibanji zai zo ya durka sama Bola tulumbu ya roke shi sannan ya sauka ya bar shi ya zarce shugaban kasar Najeriya. Kasan komai a hannun Allah yake amma dai ni a yadda nake tunani nake kuma roƙon Allah ba za a kai ga wannan matsayin ba kuma ko da baban mu ya ce yaro ne to ai dama sa ake nema masu karamin shekaru. saboda kwakwalwarsu na ja yanzu ne suke ga experience da suka samu na baya ga wanda suke samu yanzu ga wanda za su ƙara samu gaba masu ƙananan shekaru daga hamsin da bakwai zuwa sittin saboda ka irin su dama mu muke nema kuma muke fatan Allah ya kawo mana su akan mulki. To a gaishe ku malamai idan Allah ya kai mu rana yau za mu kawo muku kashi na biyu na wannan muhara wanda daga cikin batutuwa da dama da za ku ji an tabo akwai hadda tambayar da ake na cewa shin ya kamata tun farko ushe banjo ya kalubalanci shi tun tun na kowa san mai gidansa ne sannan kuma meye tasirin shekaru idan ana neman shugabannin kasa sannan kuma tsakanin Bola Tinubu da shi ya shi banjo wane ne ya fi taimakon Buhari da kuma APC wajen cin ƙuri'u mafi yawa na Yarbawa a zaɓuɓɓukan da suka gabata. yanzu a nan za mu tsaya a madadin su baƙin namu da kuma shi hassan umar tambo mu na ibadan da ya shirya mana muhawarar ali musafan sokoto ne ke fatan mun baku lami lafiya daga nan washington dc to madalla gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice shugaban ukraine vladimir zelensky ya amince da wahalhalun da ake fama da su na ƙoƙarin kare yankin gabashin ƙasar amma ya ce dakarun rasha za su ci gaba da fuskantar turjiya daga ukraine a cikin jawabinsa na daren jiya litinin zelensky ya ce dakarun ukraine suna fafatawa don kare garuruwan lischansk da donetsk da ke gabashin ƙasar da ma yankin baki ɗaya Muna faɗa mai matuƙar wahala a can, amma muna da 'yan matanmu da mazanmu a can, in ji shi. Ya kuma ƙara da cewa masu mamayar suna fuskantar martani kan abin da suka yi mana. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a tony Guterres ya faɗa wa kwamitin sulhu a jiya Litinin cewa abu ne da ya kamata mambobin ƙungiyar su sabunta aikin agaji daga Turkiyya zuwa arewa maso yammacin Siriya wanda ke taimakawa fiye da mutane miliyan hudu. yana da matukar muhimmanci a magance wahala da raunin mutane miliyan 4.1 a yankin da ke da bukatar taimako da kariya in ji shi. Kashi tamanin cikin 100 na masu bukata a arewa maso yammacin Siriya mata ne da yara. Jiya Litinin kafofin yaɗa labaran ƙasar Siriya sun ce wani hari da aka kai kan wata motar safarar farar hula a arewacin ƙasar ya kashe mutane goma sha uku ciki har da sojojin gwamnati goma sha ɗaya. daga baya kungiyar isis ta fito ta ɗauki alhakin harin kwantan ɓauna da aka kai ta kafewa ta kafar sada zumunta ta telegram to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.